نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يذلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وخليله من خلقه وصفيه عد الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وتركها على محجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان وقتفى أثرهم وسار على نهجهم إلى مدين فاللهم اجعل كل اعمالنا واقوالنا خالصا لوجهك الكريم ولا تجعل للشيطان فيه حظا ولا نصيبا وارزقنا خير الاخره والاولى ثم اما بعد فالسلام عليكم ورحمه الله وبركاته dukkan godiya ta tabbata ga Allah ubangijin talikai mai komai mai cikakken iko wanda ya kara raya mu a cikin wannan yammaci na juma'a 19 ga watan rajab bayan hijiran manzan allah sallallahu alaihi wa sallam daga makka zuwa madina na shekara ta 1439 wanda ya daidai da shida ga watan afrilu shekara ta 2018 miladiya allah ya ƙara raya mu a cikin wannan masallaci na almanar don ci gaba da gudanar da karatun wannan littafi mai tarin albarka alkawa'idul muthla fi sifatillahi wa asma'ihil husna na sheikh muhammad salih al-uthaymin rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'a wannan shine karatu na wato majalisi na 61 a cikin wannan littafi bayan malam ya kawo mana misali na goma sha ɗaya a ƙarƙashin hadithin nan wanda imamul bukhari da muslim suka rawaito daga abu huraira allah ya ƙara yadda a gare wanda jahamiya da mu'attila suka yi tawilin hadithin zuwa ma'anar da ba yi da alaƙa da hadithin wanda asali shine tushen hadithin da sufaye suke amfani da shi akan suna amfani da shi akan aqidatul hulul wal ittihad idan an ce aqidatul hulul wal ittihad shine a ce hulul shiga wai Allah ya shiga jikin dan adam al-ittihad kuma Allah Allah dan adam Allah ina fata an gane to wanda shine asalin wannan hadithin suke kafa hujja da shi a ce mutum ma shi ma kansa ya zama allan kansa saboda haka shi ma allah ne wanda da in ana maganan mutane suna ɗaukansa kaman wato almara yanzu kuma gashi suna fito da shi fili mutane na gani da in an faɗi ana cewa sharri ne amma yanzu gashi nan a aikace to shine malam yake cewa su sun ce wai zahirin hadisin ne cewa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce Allah ya ce ma ya zalo abdi ya taƙarrabu ilayya bin nawafil bawa na ba zai gushe ba yana neman kusanci zuwa gare ni da na filfili hatta uhibbahu har sai na sosa in ji Allah fa idza ahbabtuhu idan na sosa kuntu sam'uhu alladhi yasma'u bihi zan zama jinsa wanda yake ji da shi wa basarahu alladhi yubsiru bihi da idansa wanda yake kallo da shi wa yaduhu allati yabtishu biha da hannayensa wanda yake damƙa da su wa rijlahu yamshi biha da kuma ƙafafuwansa wanda yake takawa da su wala in sa'alani wannan sai nuna ba shi bane allan kuma allan daban shi kuma daban amma sai suka ce zahirin hadisin yana nufi mutum na zama allah allah mutum wai shine zahirin hadisin to za mu tashi ne a daidai gabar da malam yake cewa wal jawabu jawabi akan wannan shubha da suka fesa anna hadha al hadith sahihun wannan hadisi hadisi ne ingantacce Rawahul bukhari imam al bukhari ya rawaito wannan hadisi fi babi tawadi'i a cikin babin da ke magana akan tawalu mutum ya kaskantar da kansa domin Allah ya kankan da kansa ya mai da shi kansa ba komai ba ne to idan ya yi haka allah zai ɗaukaka shi haka manzan allah sallallahu alaihi wasallam ya karantar da al'ummansa ya ce ma a ahadun lillahi illa rafa'ahu allah ta'ala babu bawan da zai kaskantar da kansa don allah face sai allah ya ɗaukaka shi bi ma'ana in bai mai da kansa komai ba to allah zai ɗaukaka shi duk inda ya je to wannan babin athaminu والثلاثين من كتاب الرقاق مالن يتي بابي ني نا تلاتين دا تقوس أتكين كتاب الرقاق وند إمام البخاري يزود شيء أتكين صحيحنسا وجن توسسا زكاة متاني دا كري يزود dan adam da nuna mutum ya kaskantar da kansa ya ɗauki kansa shi ba kowa ba ne don ya samu yardan Allah amma yayi don Allah don komai ana so yayi me don Allah shi sa ya ce duk wanda ya kaskantar da kansa don Allah to sai Allah ya ɗaukaka shi sai malam ya ce wa akhadha salafu ahlus sunnati wal jama'a bi zahir al hadith ya ce magabata ahlus sunna wal jama'a sun ɗauki wannan hadisin zahirinsa wa ajrauhu ala haqiqatihi kuma suka gudanar da hadithin a bisa haƙiƙanin yanda manzon Allah ya yi bayani cewa Allah ya ce walakin ma zahiru hadal hadith sai ce to sai dai menene zahirin wannan hadisin sabanin abin da jahamiya da wasu daga cikin mutasawwifa suke fassara hadisin, shin haka ne ko ba haka ba sai malam ya ce hal yuqalu shin za a ce inna zahirahu anna Allah ta'ala yakunu sam'al alwaliyi wa basarahu wa yadahu wa rijilahu shin za a ce zahirin wannan hadithin cewa lallai Allah maɗaukaki zai zama jin waliyi bawan Allah wanda Allah ke sansa zai zama ganinsa zai zama hannunsa zai zama kafansa au yuqalu kaga wannan magana ce ta farko maganar da a jahamiya suke magana wajen jinginawa Allah yana zama ɗan adam dan adam Allah da kuma wa'ansu daga cikin mutasawwifa da suke jinginawa ubangiji wannan aƙida, wanda asalin wannan aƙida daga kunfushufiya aka ɗauko shi kunfushufiya wannan da larabci kenan da turanci suna kiransa confucius saboda shi ne farkon mutumin da ya fara cewa yanki na jikin Allah ya ɓantalo ya shiga jikinsa sai ya zama Allah da yana annabi ne da shi annabi ne a faɗinsa da ya gama annabtakan sai ya samu promotion sai yanki na jikin Allah ya ɓantalo sai ya shiga jikinsa sai ya zama Allah kaga daga annabta an koma ne allanta to shine ya fara maganan alhulul wa ittihad shine farkon mutumin da ya fara wannan maganan kuma shi confuciusiya din nan da ake kira confucius ya yi rayuwa ne kafin zuwan annabi isa ɗan maryam da shekara kusan 500 kaga ba na yau bane ko tare suka yi zamani ɗaya da buziya wanda ake kira buda shi confuciusiya a garin sin buda kuma a garin hindu shine india tare suka yi zamani daya da socrates wannan yawanci 'yan boko an san wannan ya eh, saboda an karanta shi ko socrates shi kuma a garin greece wanda ake kira yunan a larabci wanda suke kira greek oikos to a wannan bangaren shi duk zamani ɗaya suka yi wannan filosofi a garin yunan shine greek shi kuma wannan filosofi a garin india shine buda shi kuma wannan filosofi a garin sin china to shine kirkiro wannan asalin aƙidar to duk inda ka ji an zagayo maganan in ka san asalin tushen magana shine kake iya sanin barnansa ga inda ya fito to shine malam ce za mu faɗi yadda wa'annan mutanen suke faɗi ne au yuqalu ko kuma mu ahli sunna zamu ce inna zahirahu anna Allah ta'ala yusaddidu waliya fi sam'ihi zamu ce lallai zahirin wannan hadisi Allah maɗaukaki yana daidaita waliyi a wajen jinsa wa basarihi da ganinsa wa yadihi da hannunsa wa rijilihi da ƙafansa bi haithu ya kunu idrakuhu wa amaluhu lillahi wa billahi wa fillahi ya ce ta yadda zai zama idrakuhu duk abin da zai riska na rayuwa wa amaluhu lillah aikin da zai yi gabaki ɗaya a duniya don allah zai yi ba zai yi shi don ba kaga mutumin da Allah ke so kenan zai dinga kiyaye aikinsa kadar ya shigo wannan ya faru a zamanin ali bin abi talib a wajen yaƙi sun kara da wani kafiri yana sara yana kawo sara shi kafirin yana kawo sara ali bin abi talib yana kawo sara sai allah ya taimaki ali bin abi talib sai wannan kafirin takobinsa sai ya faɗi ga me kenan damar a me a kashe shi ali bin abi talib ya daga takobin zai sara mai sai kafirin ya mare shi sai ali bin abi talib ya ki saransa sai mai da takobin sai ce takobin ka, sai ya ɗauki takobin suka ci gaba da karawa yana samun dama sai ya kashe shi sai ake tambayin shi me sirrin da ya sa kai haka ya ce na ji tsoro a ce na sare shi ba don allah ba saboda marin da ya min Shi shine yasa na ce ya ɗauki takobin in na samu dama ya zama na kashe shi ne don ina neman ladan a wurin Allah kaga shi ne sai mana ya ce wa amaluhu lillah aikinsa ya zama me don Allah ya zama na cewa aikinsa don wa don Allah ukasha bin mihsan radiyallahu ta'ala anhu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kamar yadda zuwa cikin hadisin Bukhari da Muslim hadisin Abu Sa'id al-Khudri manzan Allah ya hau mimbari yana karantarwa sa na karshe sai ya ce inna abdan min ibadillah khayyarahu Allah baina duniya wa baina ma inda Allah lallai bawa daga cikin bayin Allah Allah ya bashi zaɓi tsakanin duniya da lahira fakhtar Allah ta'ala shi wannan bawan sai ya zaɓi Allah sai da na yana cikin masallaci faƙama siddiqu radiyallahu anhu wa huwa yabki sai na abubakar sai ya tashi yana kuka faƙal sai ya ce fadainaka bi aba'ina fadainaka bi ummahatina iyayenmu maza su zama fansa gare ka ya ma'aikin Allah iyayenmu mata su zama fansa gare ka fata'ajjaban nasu mutanen da ke wajen sai suka fara mamaki malis siddiq innama rasulu yukhbiru an abdin khuyira baina dunya wa baina ma inda Allah me samu sayyidina Abubakar yake kuka manzon Allah na bada labarin wani bawa ne da aka bashi zabi tsakanin duniya da lahira sai ya zabi lahira Rawan hadisin Abu Sa'id al-Khudri sai ya ce fa kana siddiq afhamu sahaba anna hadha al-abd al-mukhayyar huwa rasulullah dina abubakar ya gano manzo Allah na ba da labarin kansa ne fa yana gab da mutuwa sai fashe da kuka su kuma sahabbai ba su gane haka ba ya ce mu ba mu gane dalilin ba amma shi dina abubakar ya gano manzon Allah na ba da labarin yana gab da mutuwa ne shi sa sai fashe da kuka yana faɗin maganganun da yake faɗi to a lokacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya ce faman faman masastuhu falyaqtassa minni duk wanda na cutar da shi ya zo ya yi kisasi a wajena hudu ba yake yi kawai sai ukasha bin mihsan sai daga hannu ya ce ya ma'aikin allah ka da ke ni kuma ina so in rama kawai sai sabai suka juya suna kallama wa ukasha bin mihsan kai wannan ya san me yake faɗi sai manzo allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ka zo ka rama sai ce amma kuma ranan ka da ke ni ne da sanda manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce a bashi sanda sai ce to ai kuma ranan a yakin uhudu ne ba riga a jikina ba ni da riga zani ne kawai a jikina sai manzan Allah ya tuɓe sai ce me ya rama sahabbai suna kallon ikon Allah mai ukasha zai yi ukashan nan fa shine wanda manzan Allah ya roki manzan Allah ce ya mai addu'a Allah ya sanya shi cikin mutanen nan saba'in dubu saba'in din nan wanda za su shiga aljanna ba tare da hisabi ba ba tare da azaba ba kuma manzan Allah ya roki Allah kuma Allah ya karba ya ce kana ciki to sabai suna kallon ne ikon Allah me ukashe zai yi sai da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya buɗa ukasha yana kallon sa kawai sai runguma manzan Allah ya fashe da kuka sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce me yasa kai haka ya ce ya ma'aikin Allah na ji kana mana hudu ba kamar wanda yake mana hudu ban kwana to in ma ban kwanan kake mana sai ya zama na ƙarshen haɗuwan jikina da naka shine ka bar duniya ƙarshen abin da ya haɗa ni da kai shine na taɓa Ka ga yanzu don waye don Allah ina fata an gane don waye yi don Allah shi sa, sai da na abubakar lokacin da makwabcinsa ya taba magana a akan nana aisha lokacin da aka zarge ta ta yi zina da safwan bin mu'attin abin ya masa ciwo shi yake taimaka masa sai ce to daga yau ba zan ƙara taimakawa wani ba tun da ya taba mutuncin diyata sai Allah ya saukar da aya yake na abubakar tsokaci akan abin da ya yi sai kawai sai na abubakar ya ce ni na yafi kuma zan yi fi sabilillahi tunda Allah ce wal ya'fu wal yasfahu ala tuhibbuna an yaghfira Allah lakum wallahu ghafurur rahim yace ni na yafi ya Allah to nana Aisha to a lokacin da ta zo gida manzo Allah ya ce mata ta koma gida saboda manzo Allah bai san gaibi ba sai abin da Allah ya sanar da shi magana ya dinga yaduwa manzala ce ta koma gida ta zo gida za ta yi wa babanta da mamanta bayani suka ce a manza Allah bai ce komai ba mu sai mu ce wani abu ta ce ni na san Allah zai barantar da ni ka gane kenan komai da mutum zai ya zama me don Allah sai ya ce wabillahi sai ya zama na cewa ba'un dinnan listi'ana yana neman taimakon Allah shine wabillahi yana neman agajin Allah ba'un anan ba lil musahabati bane kamar yadda malaman mu'tazila suke faɗi a'a anan ba'un ne listi'ana da neman taimakon Allah sai ya ce wafillahi nan kuma baya ƙetare shari'ar Allah duk abin da zai yi daidai da abin da Allah ya ce ne kaga waliyi kenan wanda Allah ya kiyaye shi ko duk abin da zai yi zai kiyaye wala raiba anna alqawl alawwal laysa zahirul kalam malam yace babu tantama lallai maganan farko ba shi bane zahirin magana menene maganan farko shine wanda suka ce waliyi Allah zai zama jin wali, zai zama ganin waliyi zai zama hannun waliyi zai zama kafan waliyi kaga yanzu kenan me wali wali Allah wali kenan a wannan maganar an fahimci matsala sai ce wannan ba shi bane zahirin magana wala yaqtadihi kalam liman tadabbara al-hadith kuma maganar bai kunshi wannan ma'anar ba duk wanda ya yi zurfin tunani a ma'anar wannan hadithin fa inna fil hadithi ma yamna'uhu min wajhaini malam ya ce a cikin wannan hadithi akwai dalilai guda biyu ta fuska biyu da ke hana wannan magana a jingina shi kamar yadda wato jahamiya da waɗanda suke kan irin fahimtarsu suka fuskantar da zahirin hadithin sai malam ya ce al'awwal magana na farko shine an Allah ta'ala qala Allah maɗaukaki ya ce wa ma ya zalo abdi bawa na ba zai gushe ba kaga sai ya nuna ba shi ba ne ko ba Allah ne ko mutum ne ko ya taƙarrabu ilayya bin nawafil yana kusantar da kansa zuwa gare ni yana neman kusanci zuwa gare ni da nafilfili hatta uhibbahu har ni Allah sai in sosa kaga sai nuna kenan ne akwai wanda zai nemi kusancin kuma akwai wanda mai zai datar da shi bawa shi ne ke neman kusanci wa ke datar da shi Allah sai ya nuna ba mutum ɗaya ba ne ko ya nuna daban-daban ne sai malam ya ce wa dalili na biyu a ciki shi ne Allah ya ce wala in ne. sai zo da lamul kasmi wallahi da zai tambaye ni la'urtiyannahu wallahi sai na bashi wa ya faɗa wannan Allah kaga sai ya nuna kowanne daban ko shi ɗan adam daban ubangiji kuma da ke magana daban ba ana nufin abu guda ɗaya bane ya ca kuɗi ya zama abu biyu bane ya ca kuɗi ya zama ɗaya ba a'a kowanne daban bawa daban ubangiji kuma wanda ya halicci wannan bawan shine yake yin wannan bayani sai ya ce wala in ista'azani da zai nemi kariyata la'u'izannahu wallahi sai na kare shi wa ya faɗi wannan Allah subhanahu wa ta'ala wasa'ilan wa mas'ulan akwai wanda ake tambaya akwai mai tambayan shine sa'ilan wa mas'ulan kuma akwai wanda ake tambaya shine wa Allah ake tambaya ko shi kuma mai tambayan shine wa bawa wa mu'tiyan wa mu'ta akwai mai ok na tsallake ko wa ma'budan wa mutaqarriban ok haka ne afwan fa asbata abdan wa ma'budan a cikin hadithin fa asbata abdan wa ma'budan sai ya tabbatar da akwai bawa kuma akwai wanda ake bautawa wa ake bautawa Allah wa mutaqarriban wa mutaqarraban ilaihi da ne kusan da neman kusanci da wanda ake neman kusanci zuwa gare sa wa ake neman kusanci zuwa gare sa Allah wa yake neman kusancin bawa sai ce wa muhibban wa mahbuban da wanda ke so da wanda kuma ake so waye ke so Allah shi ke son bawansa saboda ya nemi kusanci ne zuwa gare sa waye kuma ake so bawa shine Allah yake so idan Allah ya soka duk duniya za su soka ko suna so ko ba sa so sai sun soka in kuma Allah ya kika duk duniya sai sun kika haka manzo Allah ya ce idza ahabba Allahu abdan idan Allah ya so bawa wannan hadisi Imam Bukhari da Muslim suka rawaito daga Abu Huraira yace duk lokacin da Allah ya so bawa na da Jibril sai Allah ya shela ya kira mala'ika Jibrilu sai ce ya Jibril ya kai mala'ika Jibril inni uhibbu fulan ni Allah ina son wani sai a kira sunanka fa kai ma ka so shi yanzu umarni Allah ke bawa mala'ika jibrilu fa yuhibbuhu jibrilu atake mala'ika jibrilu zai soka fa yunadi jibrilu ahla sama'i sai mala'ika jibrilu yayi shela duk mala'ikun da ke sama zai kira su inna Allah ahabba fulan fa ahibbuhu lallai Allah yana son wane dukkan ku kuso kaga yanzu me umarni ne fa yuhibbuhu ahlus sama'i duk mala'ikun sama za su soka fa yudha'u lahu qabulan fil to daga nan sai ka samu karbuwa a ƙasa, kasa duk inda ka je ana son ka yace wa idza abghadha Allahu 'abdan idan Allah ya ki bawansa nada jibril Allah ka tsare mu sai ya kira mala'ika jibrilu inna allaha abghadha fulana a lokacin da Allah ya kira mala'ika jibrilu sai ce inni ubghidu fulan ni Allah ina kin wani Allah zai ce haka sai a kira sunan wannan mutumin fa abghidhu kai ma mala'ika jibrilu ina baka umarni ka kisa fa jibrilu a take mala'ika jibrilu zai ki wannan mutumin fa yunadi jibrilu ahlas sama'i a take mala'ika jibrilu zai yi shela zai kira duk mala'ikun da suke sama sai ce inna allaha abghadha fulan lallai allah yana kinwa ne fa abghidhuhu kowa a cikin ku ya kisa fa yi yubghidhuhu alu sama'i duk mala'ikun sama sai suke wannan mutumin allah ka tsare mu fa yi lahu fil ardi manzo Allah ce nan a doron kasa duk inda ya je ba wanda ke kaunansa kaga wannan bala'i yayi bala'i kaga zafi biyu a duniya ba a so ka ba a sama ma ba a kaunace ka ba to me mutum yake nema kuma ashe kenan mutum ya nemi yaddan Allah zai samu yaddan wa mutane in ya nemi yaddan Allah in Allah ya yadda da shi zai sa mutanen me su yadda da shi in kuma ya nemi yaddan mutane mutane za su so shi a karan farko daga baya kuma me za su kishi? haka sunan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗi hadisin na Aishatu in dai kai dan ka burge mutane ko ka nemi yadda mutane za su so ka a tashin farko daga baya kuma za su juya maka baya amma in ka nemi yadda Allah in Allah ya da kai zai sa mutanen nan su so ka duk yadda suka kai da kinka za su so ka manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wani irin abu ne ba masa ba na kiyayya waɗanda suka kishi din su suka koma suna me suna sansa suna kare shi suna sadaukar da rayukansu don wa don shi to ka bi wannan tafarkin sai ka samu dacewa Allah ka sa mana cikinsu sai ya ce wasa'ilan wa mas'ulan da mai tambaya da wanda ake tambaya waye mai tambaya bawa waye ake tambaya Allah wa mu'tiyan wa mu'ta da mai badawa da wanda aka bashi mu'tiyan shine mai badawa mu'ta shine wanda aka bashi waye ke badawa waye ake ba dan adam ko sai ce wa musta'izan wa musta'azan bihi da mai neman kariya da wanda ake neman kariyansa waye ke neman kariya bawa wa ake neman kariyansa Allah wa mu'izan wa mu'azan da mai kariyar da wanda ake karewa waye kenan bawa da ubangijinsa to kaga anan wannan hadisi sai ya nuna ba Allah bai zama mutum ba dan adam kuma bai zama Allah ba an fahimci matsalan sabanin abin da jahamiya suke faɗi sai ce fasiyaqul hadith ya dullu ala thnaini mutabayinain kulla wahidin minhuma ghayr al-akhar yace siyakin wannan hadithi yana nuni akan abu biyu daban-daban kulla wahidin minhuma kowane ɗaya daga cikinsu guda biyu ghayr al-akhar ba shi bane ɗayan wa hadha yamna'u an yakuna ahaduhuma wasfan fil akhar wannan shine ke hana ɗaya ya zama sifa a cikin ɗaya kamar yadda su suke cewa ko Allah ya shiga jikin ɗan adam ɗan adam Allah Allah ɗan adam kaga ba daidai bane ina fata an gane sai ya ce au an min ajza'ihi ko ya zama wani yanki daga cikin yankin jikin Allah kamar yadda suke cewa wai jikin Allah ne ya bantalo wani abu ya shiga kaga fata'ala Allahu an zalika 'uluwan kabira كبيرا كبرت كلمة kulu na أفواههم إن يقولون إلا كذبا دم بزي يو allah ya shiga cikin أن adam ba. ina fata an gane to kaga wannan asalin akidar ga inda aka ɗauko shi saboda haka in ka ji ana faɗinsa ka san an yi borokos ne an ɗauko ne daga wa confuciusia an ɗauko shi ne daga confucius amma babu wani malami daga cikin malaman musulunci da ya tafi akan wannan daga cikin malamai ahlus sunna wa'anda suka yi borokos ne suka yi jami'a daman asali jaham ne bin safwan shi ne mai asalin akidar shi kuma jaham ya bantalo wannan akidar ne daga malaminsa ja'ad bin dirham dukkan yanka su akai shi ma malamin yanka shi akai saboda ɓarnan da yi ya ce Allah bai yi magana da annabi Musa ba kuma bai riki annabi Ibrahim ba daɗi ba aka yanka shi shi ma ɗalibinsa da ya zo ya ci gaba da maimaita abin da malaminsa ya faɗi shi ma aka yanka shi to shi kuma ja'ad bin dirham ya ɗauko shi ne daga ɗaluta ɗalutan nan ba yahude ne shi ne ɗan ammin labid bin asam wanda yi wa manza Allah sihiri ba yahudan nan da yi wa manza Allah sihiri to asalin akidan kaji daga inda shi ya fara ɗauko ta kenan daga bayahude to su ne suke faɗin wannan sai mala ya ce alwajhu thani fuska na biyu anna sam'al wali wa basarahu wa yadahu wa rijlahu kulluha awsafin aw ajza'in fi makhluqin hadithin ba'da an lam yakun yace lallai jin wali, da ganin wali, da hannun wali, da kafan waliyi gabaki ɗayan nan sifa ce ko kuma wani yanki ne daga cikin yankin makhluk fi makhlukin a cikin wani halitta ko hadithun fararre ba da allam yakun wanda da can babu shi ko halata alal insani hinun min dahari lam yakun shay'an mazkura shekaru ɗari da suka wuce babu wanda ke cikin mu nan babu wani da ke da rai a lokacin ko sannan yanzu ga mu nan kuma shekaru ɗari masu zuwa ba wani a cikinmu nan da za a same shi sai dai a ce kakan kakana ko yana zuwa almanar karatu sai dai ya zama tarihi ina fata an gane in kuma ka ce kana roƙa Allah ne kai ka wannan lokacin to 'ya'yanka ma Allah Allah za ka mutu saboda ka zama liability ko ba haka ba don ba za ka amfani ba don komai sai dai a maka shi a ƙasa Allah sa mu dace kuma Allah sa mu cika da kyau da imani sai malam ya ce wala yumkinu li ayyi aqilin an yafhama anna al-khaliq al-awwal alladhi laysa fi laysa qablahu shay yakunu sam'an wa basaran wa yadan wa rijlan li makhluqin malam ya wala yumkin baya yiwuwa li ayyi aqilin da dukkan mutum mai hankali an ya fahama a ce ya fahimci annal khaliqa al-awwal ubangiji mai halitta na farko allazi laisa qablahu hushai, wanda babu wani abu gabaninsa ya kunu sam'an a ce zai zama jin mutum zai yiwu ba zai yiwu ba wa basaran kuma ya zama wai shine ganinka wa yadan a ce shine zai zama hannunka wa rijilan kuma zai zama ka li makhluqin ga wani halitta a ce Allah ne zai zama hannun wani halitta kaga an kaskantar da wa ubangiji kenan ina fata an gane sai ce bal inna hadhal ma'ana malam ce wannan ma'anar fa tashma'izzu minhun nafs rai wato tsigar jikin rai ma yana tashi an ta tasawwara a ce rai yana suranta wannan a kwakwalwarsa in dai mutum na da imani to tsigar jikinsa ya kamata a ashe ya tashi a ce har ka dinga sauwarawa a zuciyarka wai Allah ne jin wani ganin wani hannun wani kafan wani hasha ina fata mun gane wa yahsiru lisan an yantuqa bihi yace harshe ma yana karyewa a ce zai iya furuta shi saboda me girman Allah da jinjina girmama ubangiji harshe ya fi karfi a ce ya iya furuta wannan magana walau ala sabilil fard wa taqdir kai ko da a misalin buga misali ne ko kaddarawa cewa kwatantawa ba zai yiwu ba a ce mutum ya yi haka fa kaifa ya sugu an ya kula malai ce to ta yaya zai yiwu har a ce innahu zahirul hadisul al-qudusi wannan wai shine zahirin hadisin nan al-qudusi wa annahu kadi surifa an hadha zahir wai wannan hadisin an kawar da shi daga wannan zahirin haka su jami'a suka zargi ahlus sunna da shi wai ahlus sunna ma ai kuma kuna tawili ba ga hadisi ba Allah ya ce yana zama jin wali ko kuma kun ce ba haka bane ina fata an gane to an yanzu ne zaka ji an ayin izala sun ce ko za ce yan zala su ma suna tawili ko a ce salafawa suna tawili shine malam yake cewa subhanaka allahumma wa bihamdik tsarki ya tabbata gare ka ya ubangiji kuma dukkan godiya ta tabbata gare ka la nuhsi thana'an alaik ba ma iya iyakance yabo gare ka ya Allah anta kama athnaita ala nafsi kai ubangiji yanda ka yabi kanka ba za mu iya iyakance yabon da za mu yi maka ba ya Allah sai malam ya ce wa idza tabayyana butlanul qawl al idan ya bayyana gare ka maganan farko da aka faɗi ɓatacciya ce wamtina'uhu da rashin yiwuwar sama a jingina wa Allah ta'ayyana alqawlu thani magana ta biyu ta bayyana fili wa huwa anna Allah ta'ala yusaddidu hadha alwali cewa lallai Allah madaukaki yana daidaita wannan waliyin fi sam'ihi a wajen jinsa ba zai saurara ba sai me sai alkhairi wata rana abdullahi dan umar yana tafiya da ɗansa yana zuwa daidai wani waje sai ya ji ana kiɗi sai toshe kunne har sai da aka wuce sai ya ce mun wuce dan ya ce mai isa eh, ne ya cire hannunsa a kunne saboda me kada ya ji abin da yake me saban allah ne wato duk abin da zai kai shi ga saban Allah suna kiyayewa ba sa fadawa a ciki duk abin da zai sa su saba wa Allah ba sa yi saboda me saboda girman ubangiji da suke gani a zuciyarsu to saboda haka shine sai malam ya ce anan, cewa Allah yana daidaita jinsa wa basarahu da kuma ganinsa shi sa wani mutumi daga cikin mutanen madina lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya rasu ya ce Allahumma khudh basari hatta la ara ahada ba'da rasulillah ya Allah ce ya Allah wannan mutum yake cewa ya Allah ka makantar da ido na kada in ƙara ganin wani mutumi bayan manzan Allah a take sai Allah ya karbe idon kaga saboda me imanin da yake da shi ko da ƙarfin alaƙar da yake da shi da ubangiji a take Allah ne ya karɓa mun ba ya ce wala in ni ba la utiyannahu ba in ya roke ni zan bashi ko to abin da ya roka sai Allah ya bashi wato sa saboda yana so ya gawa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sanda yake yi wa manzan Allah sai ya ce Allah ya karba idan su hada aljanna kuma Allah sai karba masa a take ina fata an gane to kaga duk wannan yana nuna maka irin alaƙar da suke da shi da ubangijinsu da kyautata mu'amalarsu to shi ne malam ya ce wa amalihi da kuma aikinsa duk wani aiki zai yi yana yi ne don neman yardan Allah ba yana yi ba ne don ya burge wani ba yana yi ba ne don ya ɓata wa wani rai a'a yana neman Allah ya yadda da shi hatta a furucinsa shi sa har tunani daga cikin magabata ibn al-jauzi irin kwanta wanda mutum yake yi kafin ka yi bacci ba tunani yana zuwa maka ba sai ya rubuta littafi wannan tunanin wai dan kada ya escape sai ya rubuta ya dinga tattaro wannan tunanin yana rubutu ya sa mai suna saidul khatir wato farautan abin da ke bujiro wa kwakwalwa kada ya bar shi a banza shine ya tattaro shi ya ajiye shine ni da kai yanzu aka ajiye mu karanta ibn qayyim al-jawziya shi ma haka yi daga jawziya makarantar babansa a iraq zai taso zai tafi saudiya zai je aikin hajji ya ga zaman da zai yi a kan raƙumi har ya je aikin hajji don kada ya ɓata shi yana tafiya yana rubutu Shi ne rubuta zadul mi'ad fi hadi khairul ibad mujalladi shida don kada ya ɓata wannan lokacin Shi ne amaluhu lillah duk aikin da suke yi suna yi ne don me don neman yardan Allah to ga mafi kusa wanda muka yi zamani da shi imamu nasiruddin albani maktaba zahiriya ya karance ta gabaki ɗaya a shekara ashirin maktaba ce library na duniya ya karance ta a shekara ashirin kaka. kai laburinmu na almanar kaɗai aka ce ka karanta ma an baka aiki to shi na duniya gabaki ɗaya ya karance ta kakaf kasan cewa akwai wasu bayan allah da allah ya ajiye su ne don me su yi wa addininsa hidima kuma irin aljannan fa da suke nema shine ni da kai muke ba nema fa kaga akwai aiki kenan ko allah ya samu dace allah kuma ya ba mu ikon abin da za mu yi domin sa duk abin da za mu yi ba don Allah ba ya Allah ka riƙe hannayenmu kaka ba mu ikon aikata shi shi ne malam ya ce bi haithu ya kunu idrakuhu bi sam'ihi wa basarihi ta yanda zai zama duk abin da zai riska bi sam'ihi da jinsa wa basarihi da ganinsa wa amalihi da aikinsa biyadihi da hannunsa wa rijilihi da kafansa kulluhu lillahi ta'ala ikhlasan dukkan wa'annan ya zama na cewa ya yi shi ne domin allah maɗaukaki don neman yardan allah wabillahi sa'an nan kuma yana neman taimakon allah a kansu ta'ala isti'anan ya ce wabillahi isti'anatan saboda haka yana neman taimako ne a wurin allah wal mutaba'a da kuma yana bibiyan duk abin da allah ya tsara masa wa hadha gayatu tawfiq malai ya ce wannan shine makura na dacewa a ce komai na rayuwarka kana yin sa ne domin wa domin Allah wa hadha ma fassarahu bihi salafu malai ya ce wannan shine abinda magabata suka fassara wannan hadisin da shi wa huwa tafsirun mutabiqun li zahirin lafz ya ce wannan tafsiri ne wanda ya dace da zahirin lafazin wannan hadisin muwafiqun li haqiqatihi wanda ya dace da hakikanin wannan hadisi muta'ayyinun bi siyaqihi kuma wanda ya fito da siyakin wannan hadisin a fili wa laysa fihi ta'wilun babu wani tawili a cikinsa wala sarfun lil kalami an zahirihi balle a ce an kawar da magana ne daga zahirinsa walillahi alhamdu wal minna ya ce dukkan godiya da baiwa ta tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda ya kwararo mana ina fata mun gane to kaga nan shine karshen wancan bayani to ga ci kwasan hadisin dan hadisin na da tsawo sai kuma malam ya bude za mu ji sauran ragowan abinda kuma suke ƙara faɗi akan ragowan hadisin saboda shubha ne da suke yada wa mutane kuma da yawa mutane suna ɗauka to malam yana warware mana don duk ranar da ka ji wani yana fesa irin wannan guban ka san inda maganan ta fito ina fata mun gane to anan za mu dasa aya idan Allah ya raya mu a majalisi na gaba insha Allah subhanahu ta'ala sai mu ɗaura daga wannan gaba fa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka atubu ilayk wabillahi wannan wabillahi ta'ala isti'anatan wato ba'un